Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma ka iya kama kai tsaye ta tashar VOA Africa da ke mita 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da noma da dalol da kuma niyya murya arewa. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa shugaban kwamitin rage raɗin talauci a majalisar dattawa Sanata Ali Wakili ya ce a hukumance har yanzu gwamnatin Najeriya ba ta sanar da majalisa batun kudaden da EFCC ke bankaɗowa ba. Sai kuma ƙasar jamhuriyar Nijar inda majalisar da'irar garin birnin Kwanni ta fara zaman taronta na farko a wannan shekara. bayan mun kawo muku rahotannin da muke ɗauke da su za mu kawo muku shirin kallabi tsakanin rawuna wanda maryan Dauda za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. wasu 'yan rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya sun ce mataki da shugaban ƙasa ya ɗauka na dakatar da wasu manyan jami'ansa guda biyu ya kamata a daɗa ƙara ɗaukan matakai a shekaran jiya laraba ne shugaba muhammadu buhari ya dakatar da shugaban hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasar wato chief ayo oke wanda aka alakanta shi da makudan kudaden nan da suka kai sama da dala miliyan 40 da hukumar efcc ta kama a wani gida a birnin lagos da kuma sakataren gwamnati david bashir babacir lawal wanda ake zargin shi da karɓar rashawa a wata kwangila abdulkarim dayibu wato shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ake kira movement for justice kuma ya ce matakin da na dakatarwa da shugaban kasa ya yi akan wasu manyan jami'ansa ya zo a makare da yake ci gaba da hira da sashen hausa na muryar amurka a jiya alhamis abdulkarim ya ce wannan wani mataki ne da ya kamata a ce tun a da an ɗauki wannan matakin ya ce ya kamata shugaba buhari ya ɗauki mataki akan duk wanda aka same shi da karban rashawa ba sai an jira lokaci mai tsawo ba a ji alhamis jakadiyar amurka ma majalisar ɗinkin duniya ta juya kan iran da 'yan kanzaginta hezbollah tana cewar amurka za ta ɗau matakin daƙila abin da ta kira masifu da ke ƙara ta'azzara a wani zaman kwamitin sulhu a majalisar ɗinkin duniya na duk wata akan batutuwan da suka shafi gabas ta tsakiya musamman ma batun isra'ila da falastinawa nikki haley ta ce kwamitin ya da tattaunawar ta yadda za ta haɗa da sauran abubuwan da ke yin barazana ga yankin ta ce ya kamata mu fara da manyan masu laifi iran da mukarrabanta mayakan hezbollah wato kungiyar 'yan bindigar shi'a da ke lebanon da amurka ta ayyana su a matsayin kungiyar ta'addanci ta ce waɗannan ƙawayen biyu suna haddasa rashin zaman lafiya a yankin ta hanyar shirya ta'addanci da ayyukan soji waɗannan ƙawaye suna taimakawa bashir al-assad a kisan dabban fararen hula da yake yi wanda ya jefa miliyoyin 'yan gudun hijira cikin mawuyacin hali in ji jakadiya haley a lokacin da take nuni da rawar da iran da hezbollah ke takawa a yakin ƙasar syria waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a wata sabuwa kuma kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da kakkausan murya game da gwaje-gwajen makamai mai linzamin kiran ballistic da koriya ta arewa ta gudanar kwamitin na ɗora laifi akan koriya ta arewa na yunkurin tada zoma da rikici a yankin da kewaye a ranar asabar da ta gabata koriya ta arewa ta yi wani gwajin makami mai linzami da bai nasara ba a tungar sojin ruwanta da ke sifo a gabashin gabar tekun kasar wato jerin gwaje-gwajen makamai na baya ya saba wa sharidodin takunkumi da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata a wata sanarwa ta bai ɗaya wakilai a majalisar a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun bayyana matukar damuwansu game da halayyar koriya ta arewa na tada rikici da takala tare da bayyana rashin da'a ga tanajin takunkumi da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata mambobin kwamitin sulhun sun amince baki ɗaya kwamitin ya ci gaba da lura da irin hali da ake ciki tare da ɗaukar muhimman matakai har ga da takunkumi wato bisa ƙoƙari da kwamitin ya yi wato tun farko a cewar sanarwar shugaban amurka donald trump ya yaba wa kansa da kansa game da ayyukan da ya gudanar a cikin watanni uku da hawa mulkin amurka sai dai a bincike ya nuna galibin amurkawa da suka kare ƙuri'a suna ganin saɓanin hakan da yake bayyana alfaharinsa a cikin wannan mako trump ya ce babu wata gwamnati da ta samu nasarori tsakanin kwanaki casa'in kamar yadda shi ya samu a wurin inganta harkokin soji da iyakokin ƙasar da cinikayya da jami'an tsaro ya ce muna ƙaunar jami'an tsaronmu da kuma rawa da gwamnatin ke takawa wurin kyautata harkokin gwamnati da yake yaba wa kansa trump ya ambato harin makami mai linzami da amurka ta kai a siriya a makonni biyun da suka wuce a matsayin martani na makamai masu guba da gwamnatin kasar ta yi amfani da su akan fararen hula a matsayin wani babban nasara a ra'ayoyin amurkawa da aka tattara kashi 52 cikin 100 ba su da ra'ayi kan yadda yake gudanar da gwamnatinsa sirrin jaye kashi 42 cikin 100 na masu ra'ayinsa. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc shugaban kwamitin rage raɗin talauci a majalisar dattawan najeriya sanata ali wakili ya ce a hukumance har yanzu gwamnatin najeriya ba ta sanar da majalisa batun kudaden da efcc ke bankaɗowa ba ya faɗi haka ne a lokacin da yake zantawa da wakilin murya amurka abdulwahab muhammad duk wani abin da ake nuna a kafan labaru ne ake nuna babu wani daga bangaren tsarin mulki ko da su kowane hukumomi da suka aiko mana a rubuce cewa ga abin da ya faru in ka tuna lokacin da ake tantance shi mukaddishin shugaban wani hukuma ne afcc ɗaya daga cikinmu ya tambaye su cewa nawa ne aka tattaro ko aka samu ko aka karba daga wurin wanda suke ganin an yi almandana a wannan lokacin ya kada baki ya faɗa wa duniya cewa ba da tabbas jimlan abin da haka kana so ne mu zo mu ma mu bi eh, masu zuwa suna yada abin da ba daidai ba mu yada ba da takun kenan to amma yanzu idan aka ga muku ga yawan abin da aka samu eh, kenan za ku ba da dama a ɗau wani mataki na yadda za a amfani da kuɗin ko kuma in muka kai wannan ga wannan lokacin da suka kawo ai kamar yadda na gaya muku muna magana ne kan tsarin kundin mulkin ƙasar nan akwai a eh, hanyar da za mu iya mu ce ga yadda za a yi da shi amma yanzu sai mu yi hakuri tukun kada mu yi riga malam masallaci kada kuma mu yi katsalandan wanda a gani cewa kan muna so mu ci gaba da tattale gwamnati ne kamar da ake rade rade amma sanata me yasa kake ganin yan Najeriya suke kallon ku da cewa ba kwa son ba da haɗin kai wa shugaban ƙasa ai ni da kai duka yanzu muna da kowane ɗin Najeriya na da tsoron doka kuma ba wanda ya fi a tuhume shi shi yasa ga cewa duk da zaginmu da ake yi ai bukola saraki na matsayinsa na uku a ƙasar nan yana zuwa kotu saboda haka kaga cewa babu wanda ya fi karfin doka ke mutum na farko a najeriya nan da nake kallon sa da kima shi ne shugaba muhammadu buhari ne saboda kullum bayya so a kaucewa tsarin mulki mu duk masu ƙaunansa da masu sansa mu ma sai mu bi halinsa ba inda ya taba maka mita ya ce cewa ai an yi karan tsaye da sauransu haka mutane ne kurin wanda wani sa'i yanzu ka tambaye wani ka taba karanta tsarin kundin mulkin nan ta ce ta taba gani ba kuma ba wajen shi jami'a shi amma saboda ra'ayi ne kurin wanda kuma wani sa'i ka san in ka riga ka ja tunga a kan ra'ayinka ba wanda zai canja ka ko kana ganin fari ne ya ce baki ne sanata ali wakili kenan a zantawarsa da abdulwahab muhammad kafin mu je ga shirin mu na gaba sai a ci gaba da shakatawa da wannan waƙar. To Madalla yanzu kuma sai ƙasar jamhuriyar Nijar inda majalisar da'irar garin birnin Kwanni ta fara zaman ta na farko a wannan shekarar. Wakilin Haruna Mamman Bako ya haɗa mana wannan rahoto. Majalisar da'irar birnin Kwanni ta soma zaman taronta na farko na wannan shekarar bakwai, inda masu rinjaye da masu adawa a cikin majalisar ta da'ira cewa da konsaye-konsaye suka hallara haka zalika wakilin gwamnati bugu da ƙari wakilin shugaban ƙasa da shugaban gundumar birnin Kwanni da wakilan sarakunan gargajiya da 'yan majalisun dokoki na ƙasa da sunan mazabar birnin Kwanni duk sun halarci wannan soma zaman taro wanda zai ɗauki kwanaki hudu kuma lokacin da yake jawabi wa mahalarta shugaban gundumar birnin kwanni cewa da mun kai lasarka ya yi kira ga kowane dan nijar da ya kawo tasa gudunmuwa domin samun tsaro da wamanme da zaman lafiya mai daurewa a cikin kasar ina gani kowane lokaci mu hadu ina gaya muku iska ku ne tare da jama'a ya kamata kowane lokaci a ba mutane horo saboda kun san nijar suna cikin kasashe wanda kore da gaske mun cewa da terrorist ko ina wajen mali suna cewa da mu wajen nigeria haka wajen algeria haka to in kun gani cikin garuruwa wanda ba sani ba ban san ina ne ya hita ba ya kamata zo a gaya meri a gaya prefe ko a gaya security kuma ta mataki tun da nesa wannan kuma ku ne ya kamata su kuyi wannan aiki A nasa bangare Dr. Asuman Sumaila magajin garin da'irar birnin Kwanne bugu da kare shugaban majalisar da'ira ya yi bayani a cikin jawabinsa na buɗe taro a kan makasudin shirya wannan taron. Jiran da muka aika shi shine kamar yadda doka ta tana da. lokacin da do shekara ta shuɗe ya zama wajibi gare mu na a kirai konse a yi kst wanda ake ce ma bilan na exercice na shekara da ta shuɗe. yau zaman da za mu yi shine mu nuna ma mutane irin bilankin 2006 kenan compte biyu ne compte de fin d'exercice da compte administratif wanda za a presente saboda mutane konsayi ne da duka al'umma na yana kwanni su san cewa shekara da ta shuɗe ga irin abin da kuɗaɗen da suka shigo meri kuma ga hanyoyin da kuɗaɗen nan suka suka hita shine a muhimmin ordre du jour wanda muka sa cikin wanga kira da da muka yi na biyu sai muka ce akwai communication bisa waɗansu ayyuka da ya kamata a ce al'umma ta sani lokaci a dalilin muka aika wannan kira shi dai wannan taron na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar rashin biyan kudaden lanho ko haraji da doka ta azama kowane ɗan ƙasa wajibi ga al'ummomin wannan da'ira kuma kamar da ake fuskanta haka a da'irori da dama na wannan kasar abin da ke gurgunta ayyukan ci gaban gari wa al'ummomin da'irorin jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. a da haruna har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan washington dc yanzu haka agogonmu na cewa karfe uku da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, shirin kallabi ya kawo muku Mrs. Hawa Evelyn shekarau. Tsohuwar shugabar kungiyar mata lauyoyi da ake kira FIDA kuma mai jagoranta kungiyar IPAS a Najeriya, inda ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. Ga ci gaban hirarsu da Madina Dauda. To a hakan kuma kika samu ci gaba har kika zama shugaban kungiyar mata lauyoyi a Najeriya ko? Haka kai. Lokacin da na kafa chambers ina to kin ga da na kafa chambers na zama ni ce ogan chambers ina. Sai na duba wannan kungiya namu na mata lauyoyi daman tun muna university wata malamarmu Professor Jummai Audi. ta kira mu mata da muke cikin ajinmu ta kira mu ta ce mana idan kuka kun gama karatun ku kun zama lauyoyi akwai wata kungiya da nake son gaya muku a kai kungiya mata lauyoyi ku yi kokari ku zama members na wannan kungiya don kungiya ne da membobinsu suna tallafa wa mata da yara a fannin kwato musu yancinsu so ban samu zarafi na yi kwazo a wannan kungiyan ba sanda na samu zaman kaina sai na kara aniya na kara kwazo a aikin kungiyan nan kuma sai na ga cewa yawancin ayyukan da nake yi ba wanda ke faranta min zuciya kamar aikin da nake yi na fida saboda me sai ka ga mata su zo da kukansu mace za ta zo da damuwa tana maka magana tana kuka ga abin da aka yi mata daga mun karbi wannan kukan mun dauki mataki mu ga cewa mun magance abin da ke damu matan nan a kwana tashi sai ka ga an samu biyan bukata mun kwato mata yancinta ka ga mace ta zama tana murna ni sai na ga yana faranta min zuciya yana bani karfin gwiwa a cikin duk abin da nake yi wani aiki ma da zan yi da za a biya ni kuɗi bai bani sha'awa kamar wannan matan da ba su da kome da za su zo mu kwato musu yanci 2002 wato shekara ɗaya bayan rasuwan mijina sai aka zabe ni na zama eh, shugaba na wannan kungiyan a abuja don kungiya ne wanda take da eh, reshe a kowace jiha na nigeria to a 2006 ina gamawa sai aka yi zabe na kasa ga baki daya na kungiyar sai aka zabe ni zama mataimakiyar shugaba na kasa gaba daya ita da take shugaban ta yi shugabanci shekaru shida aka yi zaben sai zabe ya fada kaina sai na zama shugaban na kasa baki daya ubangiji allah kuma ya taimaka min a cikin shekaru uku da nake da shi na yi iyakacin kokari na na tafiyar da kungiyar a yanda naga ya dace to me da me kuke yi wannan kungiya ne kamar yadda na faɗa da farko kungiyar nan mai suna fida kungiya ce na mata lauyoyi kuma kungiya ce da mun dauki nauyin tallafawa mata mata da yara musamman wa'anda ana musguna musu wa'anda ana ah, cin zarafinsu ko cin zalinsu Uh, muna taimaka mu kwato musu yancinsu kuma muna musu wannan aikin ba tare da mun karbi kwabo daga hannunsu ba muna yi abinda bature ke cewa free of charge muna kuma duban yadda yanayin kasa take in kina duba yadda labarai a talabishin ko a rediyo zaki ji an ce ai da yau sun kai gaisuwa a maybe asibiti ko kuma sun kai gaisuwa a gidan yari ko sun kai gaisuwa a gidan gidan marayu mukan je wurin mu kai musu gudunmawa kai musu abinci kuɗi wato dalilin da ya sa ma wannan kungiyan aka kafa ta mun ga cewa mata na ne suke lauyoyi yau ƙasa najeriya ba mu da yawa tun da allah ya kaddamar da mu kalilan mata yau mun zama lauyoyi to mun ga cewa ya dace mu yi amfani da wannan baiwan da allah ya bamu mu tallafa wa eh, mata da suke yan uwa kamar mu masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan hirar A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mrs. Hawa Evelyn Shekarau da Madina Dauda da Mamas Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla a gaida Maryam Dauda, yanzu kuma lokaci ne da nazirar Hausawa zai kawo mana sharhin jaridin Amurka. Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labarin shahararren dan wasan kwallon kafar Amurka Aaron Hernandez wanda aka yi wa ɗaurin rai da rai a gidan yari sakamakon samunsa da aka yi da laifin kisan kai a shekarar 2015 ya rataye kansa har lahira a gidan yarin a ranar laraba ma'aikatar kula da gidajen yari ta massachusetts ta ba da bayanin cewa ma'aikatan gidan yarin ne suka gagawarsa a gidan yarin da yake a tsare mai suna suza branowski da misalin karfe uku na safiya jami'an ceton rai sun yi kokarin farfado da shi yayin da aka tafi da shi asibiti inda aka sanar da mutuwarsa da misalin karfe hudu da minti bakwai na safiya a cewar ma'aikatar kula da gidajen yaran sai kuma jaridar washington times jaridar ta rawaito labarin fitaccen dan jaridan nan mai gabatar da shiri a gidan talabijin na fox news wato bill o'reilly ya bar gidan talabijin din da shirin mai farin jinin da babu wani shiri da ya fi shi farin jini a lokacin da ake nuna shi tsawon shekaru goma sha takwas kamfanin na fox ya ba da sanarwa kamar haka Bayan dogon tunani da binciken zargin da ake, kamfanin da Bill O'Reilly sun cimma yarjejeniyar Bill O'Reilly ba zai dawo kafar yada labarai ta Fox News ba. Kafar yada labaran ta yanke hukuncin yin hannun riga da Mr. O'Reilly ne sakamakon rahotanni da jaridar New York Times da kuma wasu kafafen yada labaran da ke cewa wasu mata da yawa sun ce O'Reilly ya taɓa nuna kwarkwasarsa mai alaka da son lalata gare su a 'yan shekarun nan. Mai gabatar da shirin dan shekaru 67 ya tafi hutu babu shiri a ƙasar Italiya. Satin da ya gabata, kuma har yanzu bai ce komai ba dangane da wannan zargi da ake masa. Sai kuma jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labarin mutumin da ake zargi da harba wani tsoho dan shekara 74 har lahira ba gaira babu dalili tare da nunawa kai tsaye a bidiyo ta hanyar Facebook Live. ya kashe kansa a yayin da 'yan sanda suke gab da kama shi a ranar talata da ta wuce. Steve W. Stephens, mutumin da ake nema a faɗin Amurka ruwa a jallo bayan kashe wani tsoho da ya yi a Cleveland, ya ingiza wutar muhawara a kan yanar gizo da kuma tashin hankali. An gano shi da safe ranar talata a shagon siyar da abinci na McDonald da ke yankin Erie County. Manajan wajen sai da abincin ya faɗa wa jaridar New York Times cewa ma'aikatan wurin ne da ke aiki suka gane Stephen nan take suka kira 'yan sanda yayin da suka yi kokarin ta soya dankalin turawa da ya saya jami'an 'yan sanda na jihar pennsylvania sun ce sun bi shi daga mcdonald din kusan tsawon mil biyu kafin ya buga motarsa yayin da yake bayani a wajen taron manema labarai dan sanda mai suna marge william tepper jr ya ce motar ta yi kwabo sannan ta tsaya nan take ya fito da bindiga ya harba kanshi a cikin mota sharhin jaridin amurka na wannan makon kenan sai kuma sati mai zuwa in allah ya yarda nizar ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka ke cewa mu zama lafiya. A da Nazir, ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyin da kuke ajiye mana. Mai magana Hamidu Kalan Labuwa, daga nan Kalan Labuwa, kwamin ya jihar Jifa, Jamhuriyar Nijar. To gwamnatin Najeriya da gwamnatin Nijar, ku tafi ku yaki cuta sankarau. Gaskiya cuta sankarau mai kashin jama'a. Cuta ce mai illa kuma mai saurin kashe jama'a kuma da karshe allah ya kiyaye amin suma amin na gode mai magana musa shehu yunusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya ina jajanta a daukacin al'ummar najeriya a bisa rasuwan alhaji adamu cancani allah ubangiji ya ji kansa na rahama allah ya gafarta masa kurakuransa a gaskiya al'ummar najeriya mun yi babban rai na alhaji adamu wancan canji Allah Ubangiji ya gafarta masa wannan babban ragi ne a Najeriya gaba mu. Allah ya ƙara mana hakurin juriya da baki daya. Na gode gidan rediyon mu. Salamu alaikum sashen Hausa na Murai Amurka. Kuna tare da Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Na kira ga shugaban ƙasa Najeriya Muhammadu Buhari. Wannan bincike da ake wa sakataren gwamnatin Najeriya David Lawal Babacir ya yi daidai ya kamata a bincike shi a san ne matsayinsa saboda karkatar da kaya da yi na 'yan gudun hijira na arewa maso gabashin najeriya abu ne wanda bai dace ba inda mutanen nan allah ne ya tsora musu wannan laruri bai kamata a matsayinsa na cikin hukuma wanda ya kamata a ce ya taimaka musu zuma kuma ya karkatar da kayayyakin da aka ba su ba saboda aka dakatar da dakatar da shi wanda shugaban kasa buhari yayi yi ya yi keke to madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na kusa da ƙarshe wato labarai a takaice bawa gare ka wasu 'yan rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya sun ce mataki da shugaban ƙasar ya ɗauka na dakatar da wasu manyan jami'ansa guda biyu ya kamata wato a ƙara ɗaukan wasu ƙarin matakan a shekaran jiya laraba ne shugaba muhammadu buhari ya dakatar da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na ƙasar chief ayo oke wanda aka alakanta shi da makudan kudaden da suka kai sama da dala miliyan 40 da hukumar efcc ta kama a wani gida a birnin lagos da kuma sakataren gwamnati wato david babakir lawal wanda ake zargin sa da karban rashawa a wata kwangila abdulkarim ɗayyabu shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta movement for justice kuma ya ce matakin dakatar da manyan jami'an ya zo a makare a jiya alhamis jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta juya a kan iran da 'yan ƙazaginta hezbollah tana cewa amurka za ta ɗau mataki na dakile da ta kira waɗannan masifu da ke daɗa ta'azzara a wani zaman kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na kowane wata a kan batutuwa da suka shafi gabas ta tsakiya musamman ma batun isra'ila da falasɗinawa Nikki Haley ta ce kwamitin ya faɗaɗa tattaunawa ta yadda zai hada da sauran abubuwa da ke yin barazana ga yankin. A wata sabuwa kuma kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniyar ya yi Allah wadai da kakkausar murya game da gwajin makami mai linzami kira ballistic da Koriya ta Arewa ta gudanar. Kwamitin na ɗora laifi akan Koriya ta Arewa na yunkurin tada tarzoma da rikici a yankin da kewaye. To a gaishe ka masu mu anda muke ga ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba ya koma makiyar da ya taya na gabatarwa sai Sidi wanda ya haɗa da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. nisar Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu.